أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان فيه تفتح أبواب الجنان شهر الصدقات والإحسان والقرآن ثم الصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku a watan tara watan ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da shida a watan biyar watan ne shekara ta 2020 allah subhanahu ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya sake haɗa mu a cikin gidan mai girma a jihar kazaure a inda muke gabatar da tafsirin ramadan a bayan sallar la'asar a jiya mun fara suratu abasa wadda take ce sura ta tamanin a jerin ayoyin a surorin alkur'ani 114 wallati hiya ayuban makiya wadda ita ma mun ji cewa sura ce makiya mi ina sababa nuzuliha muka ji dalilin saukarta wadda rasa ha a a tarbawi da kuma darasin da take koyarwa na wato tarbiyya musamman tsakanin mu'amala da wanda yake musulmi da kuma wanda yake ba musulmi ba in duka biyun sun haɗa maka wanne ya kamata ka fifita wa hidayatul ayat a ƙarshe muka ji abubuwan da ayoyin da muka karanta suke nusarwa a jiya to daga nan ne sai nake cewa wa fima ya ati kiraran lima sabaka har yanzu dai abin da zai zo daga aya ta takwas da za mu tashi ƙarin tabbatar da abin da ya gabata ne li'annahu amur tarbawi domin al'amari ne na tarbiyya wa khasatan lidduati musamman kuma ga addu'ati masu kira zuwa ga addinin Allah wa qala ta'ala shine Allah yake faɗe akramukallahu aya ta 8 zuwa ta 10 نعم Allah ta'ala ya ce wa amma man ja aka ya sa'a amma dai wanda na ya zo maka cikin sauri shine ya sa'a kalmar sa'a ko ta zama akan game da tafiya ko sa'a ko ta zama da ma'anar aiki kamar da muka sha karantawa a baya wa man aradar akhirata duk wanda yake son lahira sai Allah ya ce wa sa'alaha sa'ayaha ya yi aiki don lahira irin aikin da ake don a samu lahira tun da santa yake yi amma wa huwa mu'min yana mai imani kar ya yi babu imani wanda ya aiki babu imani ko mun can aikin ko mun nagartarsa Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ayyukan da ga ta za mai da shi kura a bar ta ba shi da amfani san suratul layl ya ce inna sa'ayakum lashatta lalle aikin ku ya sha da bambam. fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna wanda a'ata ya sauke wajibin da yake kansa damar da Allah ya bashi ya amfani da ita kuma tare da cewa saddaqa bil husna ya gaskata kyakkyawa ita ce la ilaha illallah ko ya gaskata kyakkyawa wa hiya aljanna ita ce aljanna ya sauke wajibinsa tare da imanin yarda da Allah da aljanna shine wa saddaqa bil husna Allah ce duk wanda ya haka fa sanu yassiruhu lil yusra sannu zamu hore masa hanyar sauki ma'ana hanyar da za ta kai shi aljanna din zamu hore masa ita to sai zama kalmar asayu a wancan aya ta suratul isra'i da wannan ta suratul layli aiki take nufi amma nan ya sa'a wasu suka ce ya taho cikin sauri a matsayinsa na makahu ko ya sa'a ya zo shi da niyyar yin aiki a matsayinsa na musulmi ai hala kaunihi musri'an yana mai gaggawa ɗaliban lima indaka min al rushidi shi shi zo yana ma san yana neman abin da yake wajen ka kai annabi na daga hukuncen kwacen shari'a wa'intan kai ne kake so su yadda su so abin da yake wajen ka shi kuma wannan zo yana so to ne Allah amma man ja aka yasa ai ɗaliban lima indaka min al rushidi wa kisalin kairi da kuma ɗabi'u na ayyukan alkhairi ibn kasir yake cewa a tafsirinsa ya sa'a ai yahtadi bima taqulu lahu ya zo yana neman shirya ya shiri da abin da zaka gaya masa don tambaya ya zo shi da matsalar addinin ya zo sabanin wa'incan wanda su kai ne kake so ka fahimci addini wa huwa yakhsha kuma a halin yana jin tsoron Allah annisifi a cikin madarikit tanzili wa haqa'iqit tawil tafsirin ne yake cewa yakhsha Allah shi fa ya zo a halin yana jin tsoron Allah awul kufar ko kuma yana jin tsoron waɗannan kafiran da suka zo maka zahun fi itiyanika kada su cutar da kai abin da ya kawo shi kenan ko dai yaksha ya zo maka yana jin tsoron Allah shi ji harkar addini ya zo dama sabanin wa'incan awul kufar ko yana jin tsoron waɗannan kafiran da suka zo suke ganawa da kai kada su cutar da kai abin da ya kawo shi kenan au kabwatan ka'adatil umyan ko kuma ya kasha yana jin tsoron wato tuntuɓe yana lallaɓawa ya taho a matsayinsa na makaho kamar da ke shine al'adar makafi sai Allah ya ce fa anta anhu talaha kai kuma sai ya zama ba shi kafi mai da hankali kansa ba shine fa anta anhu talaha qala zujat zujat yace ai ta tatashagal anhu kai kuma hankalinka ba a kansa yake ba al-qattan yake faɗa Ibrahim al-qattan a cikin tafsir al-qattan yake cewa wa fi haza ta'adibun min Allah ta'ala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama sau da yawa ƙa'idar Qur'ani suka ce wani wani abin inda aka yi shi umarni ne amma da annabin aka yi amma ba annabin ake nufi ba al'ummarsa ake nufi kamar da Allah madaukakin sarki a suratul hud ya ce wa annabi fastaqim kama umirta wa liman taba ma'aka Allah ce fastaqim ka kafu ka tsaya akan addinin Allah kama umirta kamar yadda aka umarce ka sai malamai suka ce to da inda aka ce annabi ya tsaya ya kafu akan addini to da kafin kenan Allah ya ce masa fastaqim kenan bai kafu ba suka ce hasha lillah ba wannan bane to umarni ne na ziyadatul istiqama ya ƙara kafuwa akan tada wasu ka ce ko kuma wannan ka'ida ce cewa amrin lin nabi amrin li ummatihi illa ma dalla dalilu ala takasisihi in an yi umarni ga annabi al'ummar sa ake nufi sai dai abin da dalili ya nuna wannan an keɓance shi da shi shi kadai ake nufi raka sai ci din kama umirta wa ba ma ma'aka wala ta tsagau so kaga ana gani ma umarnin ba nasa bane to anan ma shine anan yake cewa Ibrahim al-Qattan a wannan ayoyin akwai ta'adibun wato tarbiyya minallahi ta'ala daga Allah maɗaukakin sarki ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi zuwa ga al'ummar annabi daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi yace walau ta'addabul yauma! da a ce al'ummar annabi sallallahu alaihi sun ladabtu da wannan a yau yace ce, umam da dukkanin musulmi da dukkanin al'umma ta shirya ai abin da ake nema a wajen musulmin ba da samfuri na musulunci sau da yawa musulmi ne ba samfuri a jikinsu amma aka samu samfurin to yanzu nan zaka ga kai kanka ka zama Ya kawai rayuwar rayuwarka ma da'awa ce ma'ana kira ce zuwa ga addinin Allah kawai hoton yadda kake gudanar da rayuwarka misali alkawarinka kiyaye alkawarinka musamman kana mu'amala da wanda ba musulmi ba Eh, kana ta dora masa karatu dama wato musulunci haka yake ko da bai fito ba ya bayyana maka ba to ya kiyaye alƙawarinka gaskiyarka amanarka duk karatu kake dora wanda ba musulmi ba in kana mu'amala da shi to kuma akasin haka yaudarar ka cin amanarka saba alƙawarinka ya dama musuluncin kenan zaka ba zai taba sha'awarsa ba to zaka shi yasa yace da musulmai za su ladabtu da wannan to da sun shiryar da al'ummai baki daya shi wani aiki yake so ya gani a aikace wani saudiya ya zo ya ga yadda ake gewaye ka'aba ake sallah ba amerika ne kawai da ke yana da zurfin tunani ya iya tunaninsa ya ga yadda ya zubin sallah yake ruku'u da sujada ya ce kai wannan ba tsarin dan adam ba ne kawai shi dan adam bai isa ya tsara wannan tsarin ba ba dan adam ya tsara ba shi shine sanadiyar musuluntarsa to abubuwa daban-daban ne kaga kenan wani ibadar taka zai gani ya musulunta wani kuma ɗabi'unka zai gani ya musulunta wani kuma sai ka masa wa'azi a wani kuma ma sai ka ja hankalinsa da dukiya sai ka bashi kyautar ka sai za ta musuluntar da shi ana jin mun taɓa karantawa an je yaki an dawo annabi sallallahu alaihi ya samo ganima mai yawa wani balaraban ƙauye shi fa ba musulmi ne ya ji labari kawai kafa da kafa sai ya tako ya shigo madina kuma da ya zo da ya kuma ya nemi alfarmar a bashi wani abu a matsayinsa na ba musulmi ba wanda dukiyar ganima a musulmin ma sai wanda ya je yaki amma shi da ya zo ba wai ya nemi alfarma ba ba a bashi wani abu ba a'a kawai ka'ida ma ya ba mu annabi fili ya duba tsakanin dutse da dutse ya ce ya rasulullahi ni wannan filin nake so a cika min da dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabai a koro dabbobi a koro dabbobi aka cika inda ya nuna compound din da ya nuna sai da aka cika masa shi dan da ya ce ga tunan ya kora ya tafi shi hadda ya kora ya tafi din kawai yadda ya zo jarabawa shi ma yana ganin kamar jaraba shi ake kunnensa a baya yana jira a dakatar da shi wani ya ce dakata dakata ai ko bela ba a kira masa ba Raka yana zuwa su ma'ana ƙauyensu bai ma bari ya shiga cikin gari ba a bayan gari ya daga murya ya ce ya ƙaumi aslamu fa inna muhammadan yi uɓi a ya kashe faƙara ya ce ya ku mutane na ku musulunta don muhammad salasalama ya ce yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci ma'ana yanzu ba ma shi ya musulunta ba gaba ɗaya gargarin ya ce ya kaumi ya ku mutane kawai asalamu ku musulunta so shi kuma wani anan sai kyautar ka ai shi ya sa ba da banza ba ɗaya daga cikin na musulunci guda biyar zakka amma da Allah ya jero ajujuwa class na nau'o'in mutane takwas da za a basu akwai wanda ba musulmi ba su ne wal mu'allafati qulubuhum wanda ake ga za iya renar zuciyarsu ma'ana idan aka musu wani abin arziki za su musulunta ya aka ce a basu zakka inda ana da irin wannan wanda ake ganin shi fa wanda da zaka dan dauki nauyin rayuwarsa da zaka masa kaza zai zai gyaru ya aka ce to a musu da wato zakka to almuhimmu dai wannan duk tarbiyyar ce malam yake ce mana da musulmai za su ladabtu da wannan to la arshadal umam da al'ummai sun shirya sai nake cewa ya zo a cikin hadisin turmuzi a cikin hadisin turmuzi din nan hadisi na 3854 annabi yake cewa rubba asha'asa Agabara tana iya yiwuwa mutumin da yake asha'asa wato mai hargitsatsen gashi ne agabara mai kura a jikinsa kana ganinsa an sha wahalar tafiya yace ce lau aka sama alallahi la'abarrahu amma irin wa'annan mutanen saboda abin da yake zuciyarsa na imani kai baka sani ba da zai wa Allah rantsuwa akan wani abin da Allah ba zai bar shi ya kafara ba sai ya kubutar da shi saboda matsayinsa a wajen Allah misali muna ba ta faɗi ba yanzu mu dai a nan Kano to kawai wani ya zo irin wannan mutanen inda su ya ce to wallahi yau sai an yi ruwa da dai mu sama tangaran ba wata alamar ko hazo babu ware gajimare amma ce wallahi yau sai an yi ruwa to nan kalmar wallahin da ya sa ya yi wa Allah rantsuwa kenan to akan ya yi kafarar wannan rantsuwa saboda kunyarsa da Allah yake ji sai Allah ya yi ruwan sama a wannan hadisin na turmuzi ma sai annabi ya ce wa bara'u minhum bara'u bin malik yana cikin irin wa'annan mutanen shi an yi menshinin sunansa ba bara'u minhum bara'u yana cikin su sahabi ne waye bara'u bara'u mutumin madina ne barawo bin malik dan uwan anas dan malik tun daga lokacin da ya musulunta a madina sai ya duba ya ga shi wai wace dama yake da ita wadda ita ce jarinsa da zai yi amfani wajen neman aljanna kawai ya duba gabas da yamma sama da ƙasa ya ga abinda Allah ya hore masa ƙarfi ba ka sai ce to in ku ƙarfi yana ba wa addini gudunmawa to shi kuma har rayuwarsa ta ƙare a nan zai ta ƙare za ka sai zama duk yakin da ya taso da barawo aka yi shi kuma in ya fita yakin babban abin da mayaki yake buri shine shahada saboda shine matsayin da ko kashe shin aka yi shahada Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah kada ku taɓa tsammanin waɗanda aka kashe su a wajen ɗaga addinin Allah a wajen yaƙi wai matattu ne ordinary mutuwa irin ta masu zaman gida a'a Allah ce a haya'un wannan rayu ne a wajen ubangijin su rayuwarsu ma mata dabanci bayan an kashe sun da kuke ganin kisa na zahiri to shi bara'u kullun ya fita babban burinsa kenan ya samu shahada to amma abinka da mutuwa tana da akasin wannan wanda yake nema ba shi take neman sa ba wanda yake neman ta kai da baka neman ta kana tsoranta sai ta bi ka har gida amma shi wancan ya shiga wancan bala'in ya fita yana neman ta ido rufe ya rasa ta da haka har annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama bara'u bai samu shahada ba sannan sai na abubakar ya zo shine khalifa na farko radiyallahu anhu ya samu matsaloli duka mulkin sama shekara biyu ne da wata shida da haka ya samu matsalar wata sun yi ridda daga annabi ya bar duniya musulman suka ce addini ya kare tunda annabi ya bar duniya wasu ba su yi ridda ba amma sun duba wata fila daga cikin filas ɗin musulunci sun tunkuye ta ita ce zakka sun ce ba za su ba da zakka ba albashi ne da ake ba annabi yanzu ya ba duniya an janye suka ce radina bi muhammadin izkana bainana ma balina narda bi hukumi abi bakar suka ce mun yarda da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yake rayuwa a cikin mu amma yana ramu da wani hukuncin abubakar suka ce ba su ba da zakka ba wancan da suka yarda an kai yarda musulunci yaƙi ne Wani suka ce ba su ba da zakka ba sai na bakar ya ce duk wanda ya raba masa tsakanin sallah da zakka sai ya yake shi gefe guda akwai almutanabba'una wanda su kuma suka yi da'awar su ma annabawa ne dama tun annabi yana da rayuwa sun fara sun bayyana irin su aswadul ansi irin su tsalaiha irin su musailama shi musailama ma don tsabar tsaurin ido ya rubuta wa annabi takarda yace min musailama rasulillah ila muhammad rasulillah yace daga musailama manzon Allah zuwa ga muhammadu manzon Allah so letter ce from prophet to prophet saboda min musailama rasulillah ila muhammad rasulillah Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka yace a masa reply ya ce min muhammad rasulillah ila musailamatil kazzab daga muhammad manzon Allah zuwa ga musailama cikakken makaryaci to wannan musailama din shi ma bayan annabi ya bar duniya dama shi Allah ya masa abin hannunsa yana da dukiya ka san kana so yanzu nan ka fitar mutane dukiya to haka yana da dukiya yana da wani katon gidan gona ba irin shukar da babu a ya masa doguwar katanga ya ce jannatin rahman shi kuma annabin Allah gonarsa jannatin rahman shine wanda aka samu wani ɗan kabilar su shi musailama saboda tsabar kabilanci irin na jahiliya ya ce ya bi annabi ɗan ƙabilar su makaryaci ya fi masa ya bi ɗan wata ƙabilar mai gaskiya kaga shi wannan ayi yana sani ko wai karuwa ta taka masu aure ta ce ina sani to kaga shi yana sani ya ce ya bi annabi ɗan ƙabilar su makaryaci ya fi masa ya bi ɗan wata ƙabilar mai gaskiya wannan musulama ɗin yana daga cikin wanda sai na abubakar ya shirya yaƙar su lokacin kalifancinsa muna magana ne akan bara'u bin malik saboda shi kawai ɗan ina da shahada ne tunda ya musulunta lafiya ce ce shi ce jarinsa wadda aka shirya yakarsa aka taho da ke na gaya muku yana da ƙarfi aka yi gumurzu aka yi gumurzu sojojin musulunci suka fi ƙarfinsu sai suka gudu bayan shi kwamandan ya kira wannan bara'u din ya ce bara'u Allah ya hore maka murya ka yi hudu ba cikin musulmai wannan musailaman ba karamin tanadi ba in muka yi wasa zai ba mu matsala ka bara ya hudu ba daga cikin hudu ba sai yake cewa ya ahala madina ya ku mutanen madina la madina takumul yau yau ba madina a gabanmu innama allahu wa rasuluhu wal janna yace kawai mu Allah da manzansa da aljanna su ne a gabanmu da aka zaburar da imanin sahabbai suka yi cakan tawagar musailama tul kazzab sai ga suna gudu suka je suka shiga wannan gonar tasa jannatar rahman suka rufe kansu ga doguwar katanga yaƙi ne irin na da da irin yanzu ne ai sun rage mutane aiki kawai sai bombin sun taru guri guda amma ba irin na yanzu ba ne irin na da ne takobi ne sai harbi da mashi sauraka aka yi cirko-cirko in an tafi an basu ba ma nasara aka su yanzu an basu dama masu sake yaƙi sun gwada ƙarfinsu to ya za a yi doguwar katanga ku gane manufa bara ubin malik din nan sai dai ya sake zuwa ya samu kwamandan ya ce abinda za a yi a samu masu ƙarfi su ɗaga ni su jefa ni ciki abu ɗaya ne muku alkawari zan buɗe muku kofa to kaga wannan in ba imanin ya kai ya yi tsiriya da ki bango ya da ki sili ba ai ka san zai wahala kawai kwamandan ya duba ya duba cewa na naga kana da ɗan afki ko kai za mu jefa ya za yanzu ka je tiran tufar kalla ni katsana wai kun jima wato duk ya rasa wanda zai ce ni amma shi ko shi ya kawo kansa ya ce kawai a jefa shi zai buɗe musu ƙofa ɗan ina da shahadar kenan ai balaka aka ɗauke shi aka jefa shi yana shiga faɗawa cikin su suka kansa tsara da suka yanzu shi matsalarsa ba ta kare kai ce. kawai matsalarsa ƙofa manufarsa ƙofa yau da yi ƙofa. sai da ya buɗe kofar musulmai suka shigo aka yi fata-fata da su amma shi kuma aka ɗauko shi rangaranga ko ina tsara da suka amma ko kun san abin ku da mutuwa ba ta neman mai neman ta yan watanni aka yi jinyarsa kawai sai sake mekewa to duk ce muku bai samu shahada ba sai lokacin sayyidina umar lokacin sayyidina umar din ma kun san sai da ya hada da addu'a kaji za ka ga wani ka ce masa to kai ka ci kana ta kuka da rayuwa ta yi zafi ta yi zafi kuma hada da addu'a ka tafi to yanzu kuma zai ce a amma shi sai da ya hada da addu'a abin da ya faru farisawa wayanda yan shi'a na yanzu mutanen fasha ai asali bautar wuta suke lokacin da Umar ne ya kashe wutar shi yasa hayin zaku ga akwai abin da suke a shekara wasan wuta suna shiga ta cikin wuta suna menene bi asali shi an cin kenan saboda haka sai na Umar ne ya fatafa da su ya kashe wuta shi sa suka kulla masa da sauran sahabbai sun fi tsanarsa a cikin sahabbai ba an zo ana yaƙi da su suna wayewa tun wancan lokacin suna da wata majaujawa da suke yi idan suka cilla ta, kana nesa in suka ratayo ka suka jawo kafin ka zo gaban su ma ka gama yawo ka bar duniya shi barawo din na lokacin da ake yakin an jawo dan uwansa Anas ya kama sasarin ya rike yana ja suna ja duk taron su su kafiran sai da ya kwace dan uwansa amma fa da ya duba hannunsa babu tsoka sai kashi kai ka san imanin ba na wasa bane ko inni ne ko kai kana jin zafi zaka sani Allah da ya gani ka iya kokarin amma shi duk taron sa sai da ya kwace dan uwansa amma fa hannunsa sai ya tabe gaba ɗaya sai kashi to wannan ma da yaƙin gumurzu yayi yi gumurzu um, kwamandan idiyarsa ta ƙare sai ya tuno ya zo ya bara'u wani hadisin da muke magana akan sa kenan ya tuno ya ce ka sani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rayuwa yace a cikin mutane akwai mutumin da lau aka sama alallahi la abarra da zai wa rantsuwa Allah rantsuwa akan wata bukatarsa Allah ba zai kunyata shi ba sai ya kubutar da shi yace kuma ka san lokacin da annabi ya faɗa haka ya ce wa bara'u minhum kai bara'u kana cikin irin wa'annan mutanen sai kwamandan ya ce to yau abin da nake so roƙa mana Allah nasara to wala ka ji unwali na gaskiya ne kuma daga radda aka bayyana shi wa gano shi to kuma kun yi asararsa na ƙarya ne yake bayyana kansa yana da kara yana da kaza yana da ba har yake faɗa ba mu muka yi kaza ba annan ba ta bace idai ta shedani amma waliyin gaskiya kuna sanin sa to in ba sa ba kun rasa shi yanzu ya tona masa asiri ya ce ka san annabi ya ce daga cikin mutane akwai wanda in ya rantsewa Allah ba zai yi kafara ba zai kukutar da shi kuma ka san ya ce kai kana cikin su barawo annabi ya ce haka ya ce to roƙa mana Allah nasara haka bai ki ba shine ya roƙa musu nasara kuma ya roƙo wa kansa mutuwa ya daga hannu sun ya ce Allahumma nahna tafahum! Allah ka ba mu damar sauke kafadin su Allahumma surna alaihim Allah ka taimake mu akan su Allahumma hazumhum Allah ka watsa mana gayyar cikamakin addu'a zai ce Allahumma alhiqni bi nabiyyika ni kuma Allah ka sada ni da annabinka a wannan rana saboda bara'u ya sauke hannunsa musulmai suka shiga suka fata fata da wato wa'annan farisawa din yan shi'a a yanzu shi kuma aka dauko gawar to kaji duk abin da ya sa tarbiyar wannan sura a abasa Shi ne kada ka wulakanta wani mutum musamman ko mutumin da ko ba musulmi ne Allah ta wala kad ba bani adama bare kuma mutumin da yake musulmi ne shine tarbiyya din kar ku manta ana ta magana ne akan makaho a basa wata walla an ja'ahul a'ama shine muka ji inda ikatani yake ce mana da musulmi sun ladabci da tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu da addini to da duk al'umma sun shirya tsaro saboda su wannan yasa na kama wannan wato hadisi din wannan hadisi kuma albani ya inganta shi kamar yadda na faɗa na ce shine hadisi na dubu uku da ɗari a cikin turmuzi sayi turmuzi kenan to sai nake cewa ma ya ati a gaban da zai zo kuma nan gaba an hayo an i'adati misli zalika hani za a yi akan kada a sake irin wannan a fifita ko a bar wanda yake musulmi ne a mai da hankali akan wanda yake ba musulmi ba wa qala ta'ala sai Allah yake faɗa a aya ta 11 da ta 12 na'am kalla a tsabarani yake cewa ai hasha an ta'uda misila zalika Allah ya kiyaye ka sake komawa irin kwatankwacin wannan abin wala tafa'al mislahu kar ka sake aikata irin wannan aiki ibn kasir yake faɗa yake cewa kalla innaha tazkira ai hazihi sura ita wannan sura gaba ɗaya suratul a'ama kenan ko abasa awul wasiya ko kuma wannan wasiyoyi da aka yi bilmusawati da ka ɗauki mutane daidai da daidai karka bar wani ka fifita wani akan wani bainan nasi tsakanin mutane fi iblagil ilmi wajen wato daidaita mutane wajen isar da saƙon Allah min sharifihim daga maɗaukakan mutane ne wa wabi'ihim ko ko mutane ne na ƙasa kowanne ka ɗauke su duk ɗaya ne a wajen ka. kai a wajen ka na mai isar da saƙon Allah ko mai wa'azi ko mai ilmantarwa yace ta zakiratun saboda haka wannan wa'azantarwa ce abdurrahman sa'idi yake cewa kalla da Allah ya ce haqqan gaskiya ne inna hazihi almau'iza lalle wannan wa'azi tazkiratun tunatarwa ce min Allah daga wajen Allah yazkuru biha ibadahu yake tunatar da wato bayinsa wai bayyana lahum yake bayyana musu ma ya hatajuna ilaihi irin abin da su bayi suke bukata wa yubayyinu ar-rushda yake bayyana musu shirya min al-gayyi daga abin da yake bata ne fa ta bayyana zalika to idan wannan ya bayyana an gane bambancin shari'a da bata to faman sha'a zakara ko mun karanta faman sha'a zakara to haka duk wanda ya zaɓi shirya to yawa azantu faman sha'a zakara wanda so yawa azantu shaukani yake cewa ai famar ragiba fiha wanda yake kwaɗayin wannan hazihi ta zakira inji Allah to famar ragiba fiha duk wanda yake kwaɗayin wannan wa'azin da Allah yayi ko wasiyar da Allah yayi ko tarbiyyar da Allah yayi itta azabiha sai wa azantu da ita wa hafazaha sai ya kiyaye ta wa amila bi mujibiha sai ya yi aiki da abinda take wajabtawa wa man ragiba anha wanda ko yake kyamarta ita kalmar ragiba a larabci abin da ya biyo bayan ta ne yake fassara ta in ka ce ragiba fiha to ina santa in ka ce ragiba anha an an ta zo to bana santa to can farko yace kamar ragiba fiha wanda yake kwadayin wa'azin ya kiyaye ya aiki nan kuma yace wa man ragiba anha wanda yake kyama kama fa ala manistagana kamar yadda wancan da aka ce manistagana ya wadatu to fala hajata Allah yake cewa to ai babu wata buƙatuwa ilal ihtimamu bi amrihi duk wanda baya so sai ba kar maka wani mai da kanka ga al'amarinsa sai ka kula da wanda ya ce yana so ita dai wannan ayar tana dai da faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur dan yace inna hazihi tadhkira faman sha'a zakara can kuma suratul kafi ne ko yace wa qulil haqqu min rabbik kai dai faɗi gaskiya daga wajen ubangijinka eh fa zakkir inna ma anta muzakkir da haka wa qul alhaqqu min rabbikum ku faɗi gaskiya daga wajen ubangijinku a faliyu umin wanda ya so ya yi gam da katare ya yi imani da gaskiya sha a wanda kuma ya so kafir, to ya kafir cewa gaskiya din ya ƙiyar da ita Ibrahim al-Qattan yake cewa inna Allah la yansuru dinahu bi misli haula'i yace ai shi Allah baya taimakon addininsa da irin wa'incan mushrikai aljahidina masu jayayya fala tahatammu bihim Kamma ma kamar da hankalinka kansu kakka damu da su innama yansurul haqq Allah innama yunsurul haqq Allah madaukakin sarki yana taimakon gaskiya ne ko ana taimakon gaskiya ne bil da mu'minai as-sadiqina masu gaskiya amsali ibn ummi makatum fatankwacin ibn ummi makatum abdullah ibn ummi makatum daga nan ne abdurrahman sa'idi yake cewa summa zakara mahalla hazihi tazkira sai Allah madaukakin sarki ya faɗi a ina ake samun wannan tunatarwa daga ina take wa izamaha Allah ya ambaci girman wannan wa'azin fa'ad, rifa'at ha, da kuma girman wato daukakar wannan wa'azi faƙala sai yake faɗa ayata uku zuwa ta sha shida. Mhm. Mm. ibn kasir yake cewa ai hazihi sura ita wannan sura suratu abasa awul iza ko kuma wannan wa'azi wakilahuma mutalazimun ko ka ce wannan sura ko ka ce wannan wa'azi duk suna lazamtar juna bal jami'ul qur'ani yace kaga dukkanin alqur'ani fi su hukum mukarrama an dauko shi ne daga cikin wasu littattafai masu karamci ma'ana dai daga lauhil mahfuz marfu'atun at-tabari yace ya ani fi sama'i wanda suke cikin sama wato suke da abin nan suke sama as-sabiqa mutahhara ay la yamassuha illa al-mutahharun wanda tsarkakakke ne yana nufin lauhin maguza a wata ayar ya ce ba mai shafarsa wato sai mutahharuna tsarkakan mala'iku wa humul mala'ika wai yaqulu sa'idi abdurrahman sa'idi yake cewa mutahhara min al wanda wannan wa'azi ko wannan littafi an ɗauko shi ne daga suhufin mutahara min al'afaƙi tun daga sama wa an an tanalaha aida shayaɗin kuma an tsarkake su daga shaidanu ba za su je hannun shaidanu ba inna littattafai au yastariquha ko kuma a ce shu shaidanu su saci wani abu na daga cikin wa'annan littattafai a ba zai yiwu ba ku ne bal a a hiya ai wannan suhufin bi aidi safara suna hannun wato masu kai kawo ma'ana ambasadoji mala'iku kenan wanda su ne tsakanin Allah da annabawansa allazina hum sufara'u wanda su ne wato 'yan aike lahi wa baina ibadihi wa rusulihi tsakanin Allah da bayansa da wato manzanninsa kaɗan da yake cewa wahum la sunan Allah kuma su mala'iku din nan ba sa saba ma Allah kamar da Allah ya faɗa cikin ta harim aya ta shida, ya ce ya yi na amanu fusa kum wa ahlikum nara yace ya ku masu imani ku kare kanku ku tsamar da kanku ba iya kanku kawai ba kuma ahalikum har ma da iyalanku zuriyar da Allah ya baku naran wata irin wuta alaiha kan wutar ma'ana matsaran wutar mala'ikatun wasu mala'iku ne ne wanda ya ce alaiha tis'ata ashar din wancan to mala'ikatun wasu mala'iku ne Gilazun masu kaushin hali shidadun masu tsananin ƙarfi la ya asuna Allah ma amarahum kuma ba sa saba Allah umarni wa ya fa'aluna ma yi umaruna in Allah ya ce a yi to ya fa'aluna ma yi umaruna suna aikata abin da aka umarce su an gama ba sa wato wasa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka di ID safara wa'annan littattafai marfu'atun mutahhara din nan suna hannun wato mala'iku wanda mala'ikun mun ji su ba sa saba umarnin Allah wa min huna daga nan ne ya qulu samarqandi sai yake faɗa cikin tafsirin sa ulum summa asna alal mala'ikati alkiram Allah ya yabi mala'iku qala sai ce kiraman su kuma mala'ikun wannan kiraman ne masu karanci ne a waccan ayar da yace ce wa 'Inna alaikum lahafizina sai ce da su mai kiraman katibina lalle ku mutane a ku. akwai matsara ma'ana wanda suke bibitar ayyukanku shine annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace ya na fikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin-nahari suna bibitar ku sun yi attaching din ku wasu mala'iku ne a cikin daren ku wasu mala'ikun a cikin yinin ku wanda suka zo da la'asar da sallar asubahi za su yi canjin aiki su koma suna koma sai Allah ya ce kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina wa huwa a'lamu bihim alhalin Allah ya fi sanin halin da bai ce sai su mala'iku su ce wa Allah atainahum wa hum yusalluna mun je musu da la'asar suna sallah wa taraknahum wa hum yusalluna yanzu mun baro su da asuba suna sallah ya wannan shaidar kullun da ta da kai a ciki in mala'ika ya je ce mun baro su da asuba mun je musu da la'asar suna sallah mun baro su da asuba suna sallah yaya baka da matsala a wannan shaidar ko shaidar tana zuwa amma ba sunan ka alisi to kaji Allah zai tambayi wannan mala'ikun da suka yi attachin ɗinku ce kai fa taraktun ibadi ya kuka bar bayina sai mala'iku sai hum wa hum yusalluna mun je la'asar suna sallah yanzu an karɓe mu da asbahi mun taho wa hum yusalluna mun baro su suna sallah to haka shine shi wa inna alaikum lahafin sai sai kiraman to masu karanci ne wa'incan mala'ikun za su bada da shaida akan ku kuma katibina marubuta ne akan ayyukan ku to nan ma anan sai Allah ya yabi mala'ikun ya ce kiraman barara bayan ya kiraman kalmar yabo ce sannan kuma barara masu biyayya nagartattu ne kamar dai waccan da ya ce la ya sunan Allah ma amarahu wanda baya baya sabawa baya saba Allah kaga mai biyayya ne ai to shine kiraman barara masu karanci ne barara ko masu biyayya ne nagartattu ne Abdurrahman Sa'id yake cewa kiraman ai kasirayil khairi wal baraka masu yawan alkairi da albarka sannan bararatun ya ce ƙulubuhun wa amalu masu biyayya ne zuciyarsu da ayyukansu masu biyayya ne masu nagarta ne a cikin baharul ulum ɗin da yake sa kiraman alallahi masu karanci ne ya ce alallahi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. bararatan masu nagarta ne ya ce yace Ina lillahi ta'ala masu da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala su wa'annan wato mala'iku to wannan shine karshen darasin mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika tambayoyi inda akwai نعم eh akwai kamar su shafi mazobin shafi'iyya suna ganin wato farilla ne amma kowace tahiya ta farko da ta ƙarshe sauran maza ne ke ganin farilla ne a tahiya ta ƙarshe lalle Ta yi salatin annabi kafin ka abin nan yawa amma wajen shafi'iyya masu suna ganin har ta bi ta farkon mari farilla ne sai ka salatin annabi Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min fil mahaya wal mamati to wannan kaga ai kai kuma wannan abin da ya shafe ka sunna ne kai dan ka wa kanka kariya a wajen Allah subhanahu wataala daga wa'annan fitnatul masihi dajjal din a wannan baya ba hukunci su da salati ba wannan ta karshe ne ake yin sa dama hmm. sai mai yawa kabli da ba a sunan ko a aikace to idan aka ce ƙabli shine masu turanci suke cewa before kafin mana na ce kabli da masu ake kabilar daga kabilar salami ne jada kabilar salami ka yi wani abu a sallah wanda yake shi wannan abin da ka yi ragi ne ka rage wani abu ne to sai aka ce to wanda ya rage a sallah sujada kabilar salami sai ya su jada kafin ya yi sallama ya gama tahiyya ne kuma yake assalamu alaikum sai ya yi sujada sannan sai ya guda biyu sai ya yi sallama to shine ma'anar sujada qabla salami shine kai ake ta qabli a in short kenan to sai kuma ba adi ba adi shi kuma ƙari yayi ba rage yayi ba wancan mun ce qabli yayi rage ne shi kuma ba adi ƙari yayi misali sallar raka'a hudu shi yayi biyar kaga ya ƙara raka'a na ya ƙara daya to tunda yayi ƙari yanzu in ya gama tahiya yayi sallama sai ya sujada ba adi sujada bayan sallama sai ya sujada guda biyu sannan ya sake zama ya sake wata sallamar.

na'am to dama a yi ta ba cikakkiya ba dama shi kansil ba lantan ma a yi ta ba cikakkiya ba kawai bi abu matsala biyu ce wasu suna tahiya wasu ba sa yi a fikihu an ce za ka sake tahiya a hadisi bai nuna ana sake tahiya ba saboda wanda a halin hadisi za ga ba ruwan kawai in ka dawo in kai jarabi sallama za kai wanda kuma suke tahiya su kuma dogaran su a fikihu an ce a yi tahiya eh, amma ba a yarguntuwa babu wannan dama shi na'am burosh da azumi na ga an cewa idan ka kana yi hmm. idan ka haɗe ɗin hmm. da ya wuce ko mai sai tuni ne wai da ba za ka ci komai a ranar ba mm-hmm. kuma idan an gama abin sai ka rama eh saboda ai kai ganganci wani abu ya tafi cikin ka dan da kanka ka dauka ka sa a bakin ka zaka idan ba za ka iya amintuwa ba da cewa za ka iya tafiya to rashin yin shine mafi kyau kawai a bar shi ka nemi na itace wai itacen da ba shi da zaki ko ɗaci ya halarta kai da na itacen da bai da zaki irin brush din da ake saya kawai na itace ka saya ka wanke kake amfani da shi ya fi sauki in so da asuba da magariba kake wancan na abin nan na Mm. Hmm. Hmm. Hmm. to wannan dai na farko an so dama duk wanda ya ci abinci musamman lokacin azumi ka tabbatar ka kuskura bakin ka sosai tunda ka san za ka kulle cin abinci ne amma idan mistakle da ka ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙar mana rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu da abin da muka yi bisa mantuwa ko bisa kuskure hadisi yace inna Allah tajawaza li an ummati Allah ya yafe mun game da al'ummata al-qaba'u wan nisyan wa maskuruhu alayhi kuskure mantuwa abin da aka tilasta sai ɗaya ukun na Allah baya kama mutum da shi kuma wannan yana cikin wanda ka faɗa wallahu a'lam na'am sai mai faja'alnahu haba'an mansura wanda suka yi aiki kuma ba tare da imani ba yanzu kai wani arne da azumi ya ci gaba yake raba mutane shinkafa gida gida kuma arne yanzu shi wannan in Allah zai masa sakayya sai dai ya masa anan duniya ya sami yaban mutane walala ya samu kariyar mutane ma saboda yana kyautata musu dan adam yana son wanda yake kyautata masa amma irin ladan da ake samu a lahira shi ba bai da shi shine ma'anar wa qadimna ila ma amilu min amal mutakar babu imani aiki Haba Amman mansura ne kawai kura ne a batsaye tarwa shi yasa waccan ayar da muke nemi ta isa ita cewa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'iha wanda yake son lahira ya aiki da lahira amma sai ce wa huwa mu'min yana mai imani kaga sai da sharadin imani in yayi da imani sai Allah ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura kaga su ne za a gode a aiki wanda ba imani kaga ba cikin mashkura wannan shine alamuna da sunayen ka kaka da sufofin ka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka bamu ji da bashi da lafiya muna roƙon Allah Allah ya kara masa lafiya Allah ya tada kafadinsa wahalar da ya sha Allah madaukakin sarki ya sa kafara ce wanda suka ga mu gidan gaskiya da imani Allah ya kai rahama kabarin su Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya ba mu guzurin tarar da su Allah muna tawassuli da azumin mu da ibadunmu da karatun mu da ayyukanmu Allah kai mana maganin wannan annoba Allah ka dauke mana wannan annoba allahu rafa annal bala'a wa da'una ya rabbal alamin allahu rafa annal bala'a wa da'una ya arhamar rahimin allahu rafa annal bala'a wa da'una ya man huwa ala kulli shay'in qadir Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin